Bismillahirrahmanirrahim. Ɗabi'ar zuciya kashi na goma sha hudu. Hannu Profeso ya ɗaga mata sannan ya magantu. Ni ban ce ba, ban kuma aiki kowa ba. Ko mai fawaz yake yi yana yi ne saboda ƙoƙarin ganin daidaituwar lamuran ɗan uwansa. Marasa tartibiyar alƙibla. Ya ƙara shi magana yana tsagaitawa kamar mai buƙatar hutu, kafin daga bisani ya ɗora. Shikenan. wannan na ji bayaninka amma wani irin zuwa ƙauye ne haka wannan babu ji babu gani da wannan tafiye-tafiyen naka har yaushe ka mai da hankali kake aikinka yadda ya dace tamkar ita profeso ɗin yake wannan tsiyan haka ta ce fuska dadi don allah ka bar shi haka nan zuwa yanzu fa samir ba ƙaramin yaro ba ne kai kanka ka faɗa kada a yi masa faɗa kenan ya furta yana duban doguwar fuskarta wanda duk yadda tsufa ya kai ga san haike mata ta ƙi barin hakan ta faru. Cikin ransa yana sake jinjina mata da yaba ƙoƙarinta. Zallar ƙauna kulawar da take nuna wa Samir ɗin tana ba shi mamaki kullum kwanan duniya. Za ta yarda da kowa a gidan ya yi kuskure ko laifi ciki har da autarta, amma ban da Samir. Ko da yaushe ita daidansa take gani, daidansa kuma take nuna masa. Duk da tsarin tilin wannan saɓani da suke yawan samu, kan bambancin tsari ra'ayin rayuwa da suke samu. ba haka ba ne, ba kuma haka nake nufi ba. Ta soma faɗi a taushishe, sai dai kuma ƙarar wayar Samir ɗin ta katse dukkan abin da za ta faɗa. Ya fara ƙoƙarin ciro ta ya mai da ita silent, bai sanya aka yau ɗin ya manta bai sa ta a silent ɗin ba, kamar yadda yake duk sanda za shi gaban dadi. Mobi Jidda ce ta katse masa yunkurin nasa ta hanyar faɗin. Je ka amsa wayarka, zan turo maka da sauran abin da kake bukata. Tsamme ke don dama abin da yake neman bukatar ji kenan. tun ɗazu daga mahaifin nasa, amma ya ƙi masa. Ya ƙi jinin ranaku irin wannan da dadin nasa zai zaunar da shi, ya sake tuno masa da ƙadamin da suke kai dukkaninsu su biyun. Gefenta ta ajiye littafinta tana cire gilashin fuskarta, shi ma ta ɗora shi a saman littafin. Fuskarta ta ya mutse sosai tun kafin ma ta furta komai. Dadi, ta kiraye shi wanda kiran ya ja hankalinsu dukkaninsu su biyun shi da hajiya jidda. Sai da ita maman kanta ta ɗauke tana sake wa Profeso Lemo da tuni ya shanye kwaf ɗin farko. Dadi, wai me yasa ba za ka haƙura haka nan da ya Samir ba? Gani dadi, na ɗauki ɗamarar share maka hawayen da ya kasa share maka. Duk dan saboda kai dadi nake wannan karatun fa. Saboda kai na zaɓi wannan kwas ɗin da nake yi don na faranta maka. Bisad ni ma ga jawahir Duk da na fita sha'awa da ƙarfin zuciyar son zama maka hasken idaniya. Dadi, duk abin da namiji zai yi, mace ma za ta iya yin fiye da haka ma. Dadi ka bar shi kawai ya rayu yadda yake so. Mu biyun nan mun ishe ka, mun ishe ka makwafinsa. Wata haɗaɗɗiyar tsawon momi ta daka wa jiwon tana dubanta. fuskar ta amurtake tsaf, wanda babu mamaki da na Najuwa ɗin tana kusa da ita. Babu abin da zai hana ta zazzabga mata mari. amma tun da ta ɗan yi nisa da muhallin da take zaune sai ta fara zuba mata faɗa kamar za ta ari ki. ashe ke ɗin baki da hankali na jiwa? kin manta waye samir ne a wajen ku yayanki ne fa kike faɗa masa wannan maganar mahaukaciyar ina ce ke tashi maza ki bani waje kafin na taso na bi ta kanki ki da lalata littattafan naki shashashar banza kawai marar azanci ta faɗa tana huci Cikin mamaki na jiwa ta janye idanuwanta daga fuskar mahaifiyarta ta. Sai ta soma ɗebe littattafan nata bayan ta miƙe tsaye. Zonan na jiwa. Dadi ya faɗa a hankali wanda hakan ya sa ta dakatawa da abin da take yi. Ta ƙaraso inda yake zaune daga gefensa. Kullum ko da yaushe ina alfahari da ku, musamman ke ɗin nan. Ko da baki faɗa ba, na sani kuma ina halkance, kuma ina yabawa da ƙoƙari da kuma ƙwarin zuciyar da kike da shi a kaina da kuma son cika min burina da kuma mafarkina. Amma abu ɗaya da nake so ki dinga tunawa. Samir inda a ce shi ɗin wani ne, shi ne ya fi cancanta ya hau bigidan da kika fara hawa, saboda wata rana ya zame muku bango, kuma majingina, kuma garkuwa a gare ku, ko da bayan babu raina. Ina so ki ci gaba da kallon Samir a matsayin babban wa uba a gare ku, kin ji? hakan ba zai hana rayuwarki ci gaba da tafiya kamar yadda take ba a yanzu. Ki yi koyi da jawahir ta wannan ɓangaren. Ba ni da burin da ya wuce ko da yaushe na ganku tamkar tsintsiya ku guda. Wannan ne kaɗai zai hana maƙiya mahassada su ci galaba a kan Kin fahimta? Ya faɗa yana dubanta. Kanta kawai ta ɗaga a sanyaye, amma a zahirin gaskiya babu wani abu da kalamansa suka ƙara mata illa dafi da guba a zuciyarta. sai take ganin kamar a fakaice kamar yana gaya mata cewa mace fa ba kamar namiji take ba mace ba za ta taba zama kamar namiji ba Allah ya muku albarka ya albarkaci rayuwarku amin ta amsa amma ciki ciki tana miƙewa dukkaninsu suka bi ta da kallo shi da momi din tana jiyo sanda dadi yake cewa ke kuma hajjaju Bana son faɗa irin wannan na jiwa jaruma zuciyarta kuma a dake take kar ki kassara min ƙwarin gwiwar ɗiyata. Na san ta faɗa ne kawai, saboda tana hangen ɗan uwanta zai baiwa mahaifinta kunya kamar yadda ya saba. Ita kuma kunyar ce ba ta son na ji. Ke kuma matsalar ki ɗaya, anytime aka yi zancen Samir ba kya ji ba kya gani. Kowa ma bai da gaskiya sai shi shi kaɗai. Wannan kalaman su suka janye kaso mafi rinjaye daga abin da Najwa ta ji a farko ya tokare mata kirji Yayin da Hajiya da ta saki wani ajiyar zuciya, wani yanki na farin ciki ya ratsa zuciyarta, wanda bata san me ba, bata san kuma daga ina yake ba. Sai dai duk da hakan bata fasa amsa masa ba. I am sorry, Professor, amma Samir yayansu ne, dole su bi shi. Haka kuma ba zan gaji daga nuna musu su girmama shi ba. Wayarsa na riƙe yana ƙoƙarin mai da kiran da aka yi masa ganin cewar Umar ne mai kiran. Wanda tuni kiran Umar ɗin ya riga da ya zama miss Bugu biyu Umar ɗin ya ɗaga sai ya tsira tafiyarsa. Ya jingina da ƙarafunan barandar da yake tsaye a kai, sannan ya goya hannuwansa guda ɗaya a kan ƙirjinsa. Ɗayan kuma yana riƙe da wayar yana amsa wayar. Cikin nutsuwa irin tashi ya sallama, cike da matuƙar girmamawa Umar ya amsa, sannan ya gaida shi. Ya ɗora da bayanin dalilin kira Na bincika yin labai, kuma dukkan abin da ka ji suna tattaunawa gaskiya ne. Yanzu haka ma a gobe yake tunanin maida musu kuɗin aurensu. Haka nan gobe ne rana ta ƙarshe na biyan kuɗin registration ɗin kamar yadda ka ji ya faɗa. Sauke hannunsa da yake haɗa a ƙirjinsa ya bayan ya ji bayanin Umar ɗin na ƙarshe. Kansa a ƙasa yana ci gaba da sauraron bayanin Umar ɗin da yake masa. Ya sa ƙafarsa guda ɗaya yana tona fararen duwatsun da aka yi wa ƙasan harabar wajen ado da shi. Yana jin zuciyarsa na masa wani nauyi kaɗan-kaɗan. Har sai da Umar ɗin ya kammala bayanansa tsaf sannan ya soke ajiyar zuciya. cikin sanyi ya ce, Ka duba akawun ɗinka, zan tura maka da saƙo. A yi dukkan abin da ya dace, ina so a gama da matsalarsa a gobe. Insha Allahu sa, yauwa, ya faɗa sannan ya sauke wayar daga kunnensa. Muryar jawahir da ya ji daga bayansa ne ya sanya shi tsayuwa daga latsa wayar da yake yi. Ya waiwaya yana dubanta tana takowa inda yake tsayen. Hannunta ɗauke da wani kyakkyawan kwando, ɗaya daga cikin abin da yake iya hangowa a ciki plex ne na ti wanda yake da yaƙinin poverty ɗinsa ne a ciki. Yaya, abincinka ya zama ready. Jawahir ta faɗa da yanayin shiga ɓarnan tata, kai ka ce har yanzu ba ta rufe shekaru goma ba ma. Ɗan ƙaramin murmushi ya saki akwai abin da yake son sani amma ta hanyarta, don haka sai ya ce, Thank you autar momi, mu je ki haɗa mu sai ki koma cikin gida ku. An gama yaya, Ta faɗa tana dariya, ya jinjina kai sannan ya soma takawa ta bi bayansa. Bai yi taku biyar cikakke ba, wayar tasa ta sake yin ƙara. Sai ya dakata yana duban waye ya sake kiran, Hajiya Hafsatu ce wanda suke kira da Hajiya Karama. Kanwa ga Profesor Rashid Azare, kanwa 'yar gaban goshi wanda yake ji da ita kwarai da gaske. Kasancewar ta ɗiya mace kwaya ɗaya kaf a faɗin ɗakinsu da mahaifiyarsu ta haifa, har ta koma ga mahaliccinta kuwa. Sai ƙanwar mahaifiyarsu mai suna Karimatu da suke kira da Yadukku a yanzu. Suke kuma kalla a madadin mahaifiyar tasu wanda ke zaune a azare cikin ainihin gidan gadon su, da a yanzu Profeso ya ƙawata mata shi. Babu yadda bai ta zauna a kusa da su ba, amma sam ta ƙi. Ta ce ta fi son ƙasarta. Ta fi son ta rasu a inda aka haife ta. Amma hakan bai sa sun yi watsi da ita ba. Lokaci zuwa lokaci suna ziyartar ta. Hakanan dukkan yaransu suna ɗaukar ta kamar kakarsu ce. wanda ta haifi iyayensu. Hakan na mata daɗi ba ɗan kaɗan ba, yadda yaran yayarta suka maishe ta uwa, saboda dama yaro ɗaya tal Allah ya bata. Yaransu ya bar nashi yaron guda ɗaya shi ma, wanda a yanzu suke tare da shi a cikin gidan nata. Ita ɗan matun dama can mace ce mai kirki ƙwarai da gaske, ta haɗa su ta rungume duka sai ka rantse da Allah yaranta ne. Hajiya ƙarama, ya faɗa ƙasa-ƙasa murmushi na fita a saman fuskarsa. Babu abin da ya faɗo masa sai dirama ɗinta, mutum ce mai rigimar tsiya. Idan ta gaddame a kan abu, babu mai saukar da ita idan ba shi ba, da Allah ya haɗa jinin su kwarai. Ya kuma sanya mata ƙaunarsa, sai kuma dadinsa. Don ko yaranta idan ta botsare musu, sai dai su nemi agaji a wajensu. Sallama ya so yi mata sannan ya ɗora da cewa, Mamana, maganin kuka na. E eh, ka ce haka mana, tunda ko ranar da zan dawo ma baka riƙe ba. Murmushi mai ɗan sauti ya saka ki min afuwa don girman Allah. Wallahi abubuwa ne suka min yawa, suka kuma sha min kai. Na yi maka, ka shigo gobe ina son ganinka. Sai dai fargaba ta ɗan kama shi saboda sanin halinta. Ba ka safe take masa irin wannan kira na gaggawa su karke da ita a daɗin rai ba. Don dama ko kafin ta tafi akwai tsamammiya a tsakaninsu, amma don duka ya wanke kansa sai ya ce, Ina nan zuwa insha Allahu, hajiya. Allah ya kawo ka lafiya. kafin ka tafi ka je wajen babanka ka karɓo min man zafin nan a wajensa don da ciwon ƙafa na dawo to hajiya babu damuwa daga haka dukkaninsu suka gintse layin ya sauƙewa yana sauƙi ajiyar zuciya sai suka haɗa idanu da wa daidai sanda take ajiye kwandon hannunta a ƙasan ma keke lallausan kafet ɗin da ke shimfiɗa a falon. Masu sauraro, bari mu leƙa shashinmu na tallace-tallace mu karɓi wannan saƙon kafin mu ɗora da labarinmu. Assalamu alaikum ‘yan uwana mata, sunana Hajiya Mira, ina matan da suke fuskantar wulakanci barazana, rashin girmamawa daga wajen mazajensu, ina matan da suke da mazajen da suke neman mata. Idan har kin san mijinki yana neman matan waje, wato yana ma'amala da matan banza, to uwar gida ga maganin kukanki. Ita wannan mallakar mai kunkurin yanda kika ga kunkuru a duk lokacin da ya ga abin da zai cutar da shi zai koma cikin gidansa ya lafe ya yi lif to haka zalika idan har kika yi amfani da wannan mallakar kunkurin idan har mijinki ya je da zimmar kusantar wata ya mace da ba halalinsa ba wato ba matarsa ba gabansa zai koma ya kwanta ya koma ba namiji ba haka zalika ko hannu ya kai da zimmar taba wata ya mace da ba halaliyarsa ba to zai dinga jin gabansa yana masa raɗaɗi kamar cizon naka. Sannan ba zai taɓa samun sukuni ko kwanciyar hankali ba, har sai ya je ga matarsa ta halali, wato matarsa ta aure. Uwar gida da amarya, in dai har kin yi amfani da wannan mallakar kunkurin, mijinki bai isa ya kusanci wata ƴa mace da sunan zina ba, domin kamar kin kulle mijinki ne babu shi babu wata ƴa mace. Don haka uwar gida, ki yi ƙoƙari ki ceto mijinki daga faɗawa halaka ku samu kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin gidan aurenku. Don haka ga masu buƙatar wannan mallakar kunkurin ba a samunta a kasuwa a wajena kaɗai ake iya samunta. Ga masu buƙata za su iya tuntuɓa ta ta nambar wayata wato 081 42 80 0199 sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Barkanmu da dawowa daga shashin tallace-tallace. Bari mu ɗora da labarin. Don dama ko kafin ta tafi akwai tsamammiya a tsakaninsu, amma don duka ya wanke kansa sai ya ce, Ina nan zuwa insha Allahu, hajiya. Allah ya kawo ka lafiya. Kafin ka tafi, ka je wajen babanka ka karɓo min man zafin nan a wajensa, don da ciwon ƙafa na dawo. To hajiya, babu damuwa. Daga haka dukkaninsu suka gintse layin ya saukewa yana sauke ajiyar zuciya. Sai suka haɗa idanu da wa daidai sanda take ajiye kwandon hannunta a ƙasan ma keke lallausan kafet ɗin da ke shimfiɗa a falon. Wanda kusan kaf gidan nan ne kawai babu tiles. Dariya take tana faɗin, "O hajiya, hajiya ƙarama ikon Allah, don Allah ya yi idan za ka je goben, na shirya na raka ka." Gidansa ya ɗage sama yana neman wajen zama, sannan ya girgiza kansa alamar a'a. ba za ki bi ni ki kwaɓa min al'amura ba. Dariya ta saki sosai ta samu waje ta zauna ta fara zuba masa abincin. Sannan kuma tana ba shi labarin wasu diramomi da suka sha da hajiyan ƙarama. Yana ta murmushi yana sauraron ta. Bai katse ta ba haka bai ce da ita komai ba. Yana cin abincinsa tana ci gaba da yi masa hirar. Wanda ta ɗauke masa kewa sosai. Kusan dukkanin cikin gidan ya fi kowa fahimtar jawahir. Zahiri tana da surutu sosai, sai dai kuma akwai hankali nutsuwa da sanin ya kamata fiye da na 'yar uwarta. Tana da sauƙin kai da tausayi fiye da na juwa. Ta wannan fannin kam, ta mata fintinkau nesa ba kusa ba. Saɓanin na juwan da take da shegen ɗaukar kai da faɗin rai, da kuma miskilanci idan ta so, har ma da banza da wafinta ma. Sai da ya tabbatar labarin nata ya ƙare sannan ya dube ta. Akwai wani abu ne da ban san shi ba, ya mata tambayar da ta je mata a baibai, don bata gane abin da yake nufi ba. Duk da dama ta san halayya yayan nasu, gwani ne wajen magana da kalmomi masu harshen damu. Me kenan yaya? Ta tambaya kai tsaye, sai da ya gyara zamansa sosai sannan ya ce, Me ya kawo sauyawan najuwa fiye da yadda take a baya ne? Take alhini ya bayyana a saman fuskar jawahir ɗin, ita kanta abin yana damunta, sannan yana bata mamaki, duk da dama najuwan ba kirki ta cika ba. amma a yanzu abin nata yana ƙara gaba ne tamkar wani tunziri tsawon wasu sakanni tana taɗi a zuciyarta da tunanin amsa da za ta bashi shi kuma tsawon wannan lokacin yana karantar fuskarta yana kuma karanto amsar tambayarta ba tare ta furta ba ban sani ba yaya ni ma abin yana bani mamaki ta bashi exactly irin amsar da yake son ran dama ita za ta bashi sai ya ɗauke idanuwansa daga kanta yana jinjina kai gami da sauke numfashi. Oh, ok to, shi kenan to. Amma ya ko na tambaye ta ne, ko kuma na bincika. Ta faɗa har yanzu yanayin alhini bai bar saman fuskarta ba. Hannu ya ɗaga mata yana faɗin, no auta, bar shi kawai. Zan aiwatar da komai da kaina. Sai ta sauke ajiyar zuciya mai nauyi da alamar ita ma abin na ci mata rai. Shi kenan yaya, wannan kenan. Idan ban da ƙamshin daddaɗan turare babu abin da jikinsa yake fitarwa a wannan yammacin. Wanda duk wanda ke kusa da shi idan ya shaƙi sa gami da sassanyin iska mai daɗi da ke kaɗawa. Babu abin da zai haifar wa zuciyarsa sai wani yanayi na farin ciki da bai san daga wace nahiya ya taho ba. Sosai ya yi kyau cikin shadda ruwan ba, wanda koda ba a gaya maka ba, kasancewa sabuwa ce. Hakanan ba ta ƙananan kuɗi ba ce, Sai duk da tsadar ta hakan bai hana a yi mata ɗinkin zamani ba, wanda ya dace sosai da mamallakin shaddar. Wanda ya bayyanar da sunan nasa na Giant Saraki, wanda mafi yawan abokanai ke kiransa tun ba yau ba. Ainihin ginin gidan ya nufa yana tafa yana ɗaura agogo tare da amsa wayar, da za ka yi tsammanin surutunsa kawai yake yi shi kaɗai. Saboda baka hangi inda wayar da yake magana da itan take ba. Sai ka lura da kyau sannan za ka ga abin da ya makala a cikin ramin kunnensa. Ko da ya sallama cikin falon ma ya kusa kashe minti uku yana yin wayar. Da alama bayanin da ake masa a cikin wayar mai tsaho ne. Amma ganin fitowar momi sai ya gintse wayar ta hanyar cewar zai kira. Ya daga kai yana dubanta sanda take isowa. Fuskar ta kamar kowane lokaci ɗauke da murmushin da ke bayyana wa duk wanda ya mu'amalance ta ko da na minti biyu ne bare wanda ya zauna tare da ita irin tsananin kirkinta. Da ka ƙara wayar son ai. Kai ya girgiza yana sakin ƙaramin murmushi. Umar ne zan kira shi leta. Zan fita ne na ce bari na shigo na gaya miki. Zan je gurin hajiya karama Ta dawo jiya. Yi magana nesan da yake sanya links ɗin hannunsa guda ɗaya da bai ƙarasa sanyawa ba. Bai ma kula da cewar bai sanya ba sai yanzu. Da sauri ta gisi abin da ke tahowa a saman fuskarta ta maye gurbinsa da murmushi. Muryarta a tsananin washe ta ce, Masha Allah, amma Hafsatu ta dawo babu wanda ta shaidawa cikin gidan nan sai kai. Ba na jin ko dadin kuma ya san da dawowarta, dai idan ya sani zai shaida mu. Ayya, ban sani ba, da na san bai sani ba da na gaya masa ai. Murmushi ta kuma yi, wala Allah har yanzu je fushin take ci gaba da yi da shi. Idan ma hakan ne mu ba za mu fushi da ita ba ai. Bar na baka saƙo sai ka kai mata, duk da ba yawa. Ban san da dawowarta ba ma. tezancin a lokacin da take gab da shiga cikin kicin ɗin. Daga bakin kofa ta tsaya ta rike dukkan hannayenta a ƙugunta. Idanuwanta na yawo a cikin kicin ɗin. Ta zuko iska daga huhunta ta fesar sannan ta sauke hannayenta ta taka zuwa ciki. Sai a sannan kuma mutanen cikin suka ankara da shigowar tata. Katafaren kicin ne wanda ya haɗa dukkan wani abu na bukata da kicin ke da bukatarsa. Masu aiki ne har mutum uku a ciki kowa da abin da yake yi. Cikin nuna tsantsar girmamawa ta matakin farko kowa ke mata barka da shigowa bayan kowa ya dakata da abin da yake yi don jiran me za ta ce. Zuwaira, Hajjaju, ta amsa aladabce. Haɗa abinci maza ki miƙa wa Samir yana falo zai ci ya fita. Ki tabbatar komai kin zuba masa a mazubi mai tsafta. An gama. Ta faɗa da hanzari tana ajiye abin da ke hannunta ta nufi aikin da aka sanya ta. Lami, ta sake kiran ɗaya daga cikinsu Gani hajiya. Tana matsowa dab da momin duk da cewa ba ta ‘yan rata ba ce a tsakaninsu. Ina kilishin nan da aka kawo min jiya. Yana inda aka ajiye shi. Sai ta na kai sannan ta ce, ɗebo min shi ki kawo min shi nan. Duka hajiya, ta tambaya a mamakance, saboda bata manta da ta ta jaddada mata ta masa ajiyar mutunci ba, don ma'abociyar son kilishi ce. Gaba ɗayansa, ta faɗa ta yadda za ta fi fahimtar ta, Da sauri ita ma ta wuce minti ɗaya ba a rufa ba ta dawo ɗauke da leda. Wanda ko da ido ka kalla za ka san yana da yawa ba sai ka duba ba. Hannu ta sa ta karɓa sannan ta juya ta fice daga cikin kicin ɗin su kuma suka ci gaba da abin da suke yi. Duk da mamakin ganinsa a tsaye bai taɓa kwanukan ba amma murmushi bai bar fuskarta ba. Ya haka Samir, kada za ka fita ka zauna ka ci mana. Babu komai momi zan ci a wajen hajiya. Duk da yake ma ba wata yunwa nake ji ba. sai ta ɗan tsuke fuska kaɗan sannan ta ce samir kana so ka jawo min hajiya ƙarama ta yi tunanin ba ka samun kulawa kenan murmushin da ya ɗan bayyanar da haƙoransa ya yi sannan ya ce haba momi ni ɗin kamar ƙaramin yaro kar ki damu Bata amsa masa ba ta miƙa masa ledar hannunta ga shi ka kai mata ka ce ina gaida ta da kyau kafin na shigo sai da ya kalli ledar kafin ya amsa idan ba mantawa ya ba ji aka kawo mata abin da ke ciki Kuma juyin duniya auta jawahir ta yi ta ɗiba mata, amma ta ce sam, idan tana so su niƙi gari ta ba su adres su kai naman su ai musu. Amma ga shi ka cokam ta kyautar ga hajiya ƙarama, duk da rugujejiyar alaƙa da dankartakar da ke tsakaninsu. Za ta ji, ya amsa yana juyawa domin ficewa. Sai ka dawo, ta furta tana juyawa ita ma don barin falon. Gefensa ya ajiye ledar asid ɗin mai zaman banza, Ya saka makulli yana yunkurin tada mota wayarsa ta sake katse shi. Wani ƙayataccen murmushi wanda yake jimawa kafin ya fita daga fuskarsa ya bayyana bayan ya karanto masa sunan wanda ke kiran nasa. Amsa kiran ya bai kuma bari an yi magana daga wancan shashin ba ya fara da cewa, Kai, kadda ka ce min kun dawo. Dariya aka saki, mun dawo mana minti hamsin kenan. Fuska ya ɗan ɓata, amma baka kyauta ba. At least ai ka gaya min ko na zo na tarɓa abba a airport idan kana firi a sannan ba na san ka sai ya limshe idanuwansa sannan ya buɗe ajiye wasa a gefe dan Allah abba ne fa na sani ni ma wasa nake maka oke ka tsammaci zuwa na yanzu ina kan hanya bai jira amsarsa ba ya katse kiran ya tada motar da hanzari da alama uzurinsa da saurinsa ya karu a kan nada har ya gwada supermarket din sai ya rage gudu kuma ya sai ya dawo a hankali ya samu waje ya tsaye da motar sannan ya kashe ta ya fito. Baya taɓa iya shiga wajen hajiya ƙarama hannunsa haka, yana ganin girma da ƙimarta, yana kuma girmama ƙaunar da take nuna masa duk da yawan faɗanta. Sai ya taka cikin nutsuwa zuwa cikin supermarket ɗin. A hankali yake duba abubuwan da ya san tafi so yana zaɓar su ɗaya bayan ɗaya har sai da ya kammala gaba ɗaya. Sannan ya nufi inda ake ajiye madara don ya siya mata. Ya san ƙaunarta da madara tun ba yau ba musamman ta gari. Yana shan wata kwana yarinyar na bullowa ita ma cikin gudu irin na yara da ba su rufe shekaru uku a duniya ba. Takin da ke tsakaninsu kaɗan ne da alama akwai wanda ya biyo ta ne. To masu sauraro, a nan za mu dakata a kashi na goma sha hudu. Sai mun ƙara haɗuwa da ku a kashi na goma sha biyar domin jin yadda za ta kaya. Kar da ku manta da yi mana subscribing kana ku taɓa mana alama ƙararrawa domin ta haka ne za ku dinga samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kar ku manta da ajiye mana comment ɗinku, liking da kuma sharing zuwa group group ɗinku. Domin ta haka ne kuke ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen kawo muku littattafai a kullum kuma a kan lokaci. Na gode.